project na shekara ashirin da bakwai dan jihar Kano tare lokar government kurna jamus daga hannunka zazu na shekara ashirin da 22 zamfara shekabi lokar government zamfara da yare ɗan bakura daga hannun ka zazu ba kuɗe ta daga hannun ka zazu ta ga dabban nan tsakanin zamfara Wait, the China, wait, the China, up a new and a bone energy. abba lungu ya dauko wulaƙanci abba lungu ya dauko wulaƙanci lura uban da kai abba lungu ya dauko wulaƙanci lura uban da kai gaishe ka abba ya ce wallahi subhanallahi abba lungu abba lungu zazu zazu abba lungu zazu abba lungu la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi mazaje kirado wallahi tabba mazaje musufafu kano dambawar limited damba traditional la ilaha illallah ahmadar rasulillahi ga damban nan wallahi subhanallahi wala haula wala quwwata illa billahi aliyul azim alhaji la illallah wayo kunan wanda kai za su subhanallahi babba ya isa da mu amma kai ke maganin su da tafiya zazu abadugu zazu zazu la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu wa wasallama wallahi to miliyan wallahi in ji babban alhaji subhanallahi da bai girma gwamnan jihar Kano jin daɗi da walwala mutanen jihar Kano wai ni kaina ya ce kai ce dan maji ku dan gyara masa da Allah ku dan gyara subhanallahi kaza zu mazawaci baya suna la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dura dura tara subhanallahi za su za a yi kuma za a yi ba za su za su aballin za su za su aballin za su subhanallahi gashe ka aballin gashe ka aballin dan gwamnati gwamnati waye mai gani benci ya kare ta na maka bera ne ta san mutanen kano wasu bera su ne zuba hannun lillahi gwamnati gwamnati gwamnati gwamnati gwamnati la ilaha illallah gwamnati za su gwamnati ba ki san kuɗi sai mulki ga ɗan gidan gwamnati na ya tafi subhanallah ga ɗan gwamna na la ilaha illallah gashe ka gashe ka zazu baya suna wai Allah a na wanda da kai sake abadu subhanallah ya ke kije ne ce yanzu za a je hutu a sha ruwa a dawo a je hutu a dawo za su koma subhanallah za su koma turmi na biyu za su la ilaha illallah na ga gudawa sun yi tagumi subhanallahi za su yar mage na kan sai fara dan mage ya hakuri har gobe ya hakuri dan mage na ga hankalin ka ya tashi gai subhanallahi ai in za yi kai za su subhanallahi Allah da baya sura la ilaha illallah wai Allah wurin wanda kai la ilaha illallah kai sa su subhanaka kai abalugu kai abalugu wurin wanda kai shafa shafa baya yi shaki abba abba ya dauko wulakanci abba ya dauko wulakanci abba ya dauko wulakanci subhanallahi gaishe abba wala hawla wala quwwata abba na abba wallahi abba na abba wata gudawa subhanallahi abba na abba ai yanzu a yi zazu ko a wani ko kafari dan gwamna girma gwamnan jihar Kano wallahi ji babban alhaji ya ce ƙarshen fim din za ku ga abin da zai faru ya ce ƙarshen fim din za ku ga kuɗi ya sauka halasa mai girma gwamnan jihar Kano ya ba wanda ya zo na ɗaya kujerar banka Allah ya sa mai girma gwamnan jihar Kano Allah ya sa ya fara na ɗaya kujerar maka ya tafi ya je ya sallah ya san ya ci gwamnatin agwa la ilaha illallah alaji jina goda na ga kana kuskus da gwamna na ga ka waya a gaya mai girma gwamnan jihar Kano ya fara na ɗaya kujerar maka amma mana sabunya amma mana sabunya kunya wallahi mai girma gwamna subhanallahi ya ce ya bani kujerar maka ba ko su لله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول to a da wannan ba gobe za su sake turmi biyu ana ji daga da bala sani ke musiti gurba da daga hannunka ابراهيم موسى نجدا شوال جمال كذا تسمع يا شيء يا شيء يا جماعة سونا متى سوسي كتاشم بندي نجدا شوال نجار كرو وانا نكرجن بي ار بي نجحنكا تا fara wannan damar mu samu shagon sojan yanzu ka shirya da bola ka shirya da haka jama'a ɗan dambe ɗan mage ku samu wurin gefe ku zauna da Allah saboda za mu ci gaba da yi ba magana kama dambe to an musa da tsakanin birnin Kebbi ba tsakanin birnin Kebbi da jihar Kano daga ana fari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi ga dabban nan tsakanin Nagada da Shida makwaye tsakanin birnin Kebbi da jihar Kano la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam سبحان الله كي لغدا لا إله إلا الله هكذا لغدا سبحان الله الحج السعودية يتشى والله أنا سورانك لغدا يتشى دع الله بلغدو سبحان الله يا شاد رسل والله كشك لغدا رب النكي فضل تشيبا يا سورا ولا حول ولا قوة إلا بالله رأس عليه هكذا جرب كاسة تياري سبحان الله لقد ولا حول ولا قوة مقارب بالنكريشي ሊደሽን ሊደሽ ነው ታለከኝ ሊደሽን ተጠቀመጥ ተጠቀመጥ ሰገሽን የሙሳረ ፈዲስ ሙሳ ሙሳ ሙሳረ ፈዲስ ሙሳ ስብሓነ ንላሂ ነወተወጀ ሙሳ እንደገና ተፈረ ተቀፋዘኝ ስብሓነ ንላሂ ወላ ሐውለ ወላ ቁወታ wanda kika sanar shawar soja shawar soja ɗan nika shirya mai boda ta shirya subhanallahi wallahi alhaji jinogo tana dariya wallahi alhaji jinogo da da ya ga dan jihar kano dala ya samu nasara sai da ya tafi subhanallahi nasarawa lokal galle gaishe ka da ogan boye prp subhanallahi ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم لقدا لقدا جگر شي لقدا اے مکھارے اے مکھارے lafiya da daga shi bai ne shi ke nan subhanallahi ai wajen da shi ke nan wajen da wajen wajen da ta